wa wa sabi ajma'in dan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya maka albarka tsakani da Allah yau ban san irin farin cikin da nake da shi ba wannan dan uwan nawa malam Umaru Shehu Sheikh akaramaka Allah doktor mai fa'idantar da al'umma ka kawo sunan babana a farkon sunana babu damuwa to shikenan ai wanda ya kawo ka dan an danna masa kai akai ba mu da matsala akai Allah ya muku albarka wallahi ina cina hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya ruwaito wani bawan Allah ya shiri zai je wani ƙauye ziyarar dan uwansa sai Allah ya aiko mala'ika domin Allah ya ga zuciyansa ya san me yayi ya san me a cikin zuciya ya aiko mala'ika cewa ka je ka tambaye shi ina zai je a lokacin da Allah ya fi shi sanin inda zai je wannan mala'ikan ya tambaye shi ya ce kai wane ina zaka je ce zan je wani ƙauye ne me zaka je ce zan ziyarci wani dan uwana yace akwai wani abu zaka nema a gurin sa yace wallahi kawai son sa ne da kaunarsa yasa zan je sai yace Allah ya aiko yana sanar da kai ni manzon Allah ne ni wakilin ubangiji ne ya aiko ni in gaya maka Allah yana son ka saboda son dan uwanka nan da ka dirce shi ba dan ya baka wani abu ba dan wani abu ba wallahi yau ban san farin cikin da zan kwana da shi ba malam Umar bai buga min waya ba bai sanar da ni ba ban sani ba yanzu nan ina zaune cikin wannan makaranta mai albarka Ala Fadin Tunahir College kawai sai gashi ya bullo ban san da zuwansa ba yace wallahi na zo na ziyarce ka kuma ya so ya min wani abu wai ko ruwa ba zai sha ba nace wallahi baka isa ba dole a sha ruwa duk gurin wayanda zaka je ka ce cin ka a cike dan na kwace wannan albarka malam Umar Allah ya kara maka daraja Allah ya tsare mana kai duk albarkokin duniya Allah ya saukar a gare ka da 'yan uwa masu kallon mu Allah malam wannan hadisin ko zaka ka ɗan gaya wa al'umma kalma ɗaya biyu da za su fa'idantu da fa'idan ziyara to bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah duk da dai sunan mu ɗaya amma ha babba da ha karama yi shi sunan shi da dalun tawa babu <laughs> saboda haka yan uwa musulmi a takaicen takaitawa wannan hadisi da mala ya kawo zai fa'idan da mu abubuwa da yawa amma zan ɗauki guda biyu na farkon sa ziyara domin Allah tana cire damuwa da raɗaɗin zuci in ma shaidan ya nemi ya dasa ta sannan na biyu yana ƙara ƙaunan juna domin Allah sannan to a gare to kaga ma iya cewa wannan aljannan duniya ce kafin ta lahira don Allah ya tabbatar mana daga cikin dalilin da yasa aljanna ke da ni'ima shine wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin wanda kuma ziyara na cire wannan gillin tana cire damuwa ko da dan uwanka ya taba ma kuskure sanda ya ziyarce ka kana iya ji wannan abu ya saraya a ranka na ɗaya kenan na biyu yana nuna shemu cewa ashe aikin lada ana iya su da mafi arhan al'amari tunda ziyara babu ko sisi ciki ba kuɗi malam zai bamu ba ba kuɗi muka kawo ba amma ga mu cikin annashuwa da jin daɗi da yi ma juna fata alkhairi kenan wannan sai zamto kira gare ni da ku da dukkan wanda zai kalle mu ka rinka ziyartar yan uwanka domin Allah domin gashi annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa wannan hanya ce ta zuwa aljanna mu haɗu da ku aljanna mu sha lagwada insha Allah maganar malam ya ƴan uwana hmm. Allah muku albarka Allah yi wa malam albarka a ziyaran sannan duk wani wanda ka san kuna da sabani kamar yadda malam ya kawo na a mafi fi zulmin ghillin hmm. ya ki karewa don Allah ya samu lokaci ka ziyarce shi hmm. haka kawai ka je ka ce kun zo sulhu ne kawai na zo na gaishe ka ka saurari sakamako na gurin ubangiji da kuma na duniya da kuma daidaituwa da za ku yi cikin kankanin lokaci Allah ya muku albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ya mai da ku gida lafiya insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan